Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barka barkamu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu ta dauki wani maudu'i mai muhimmancin gaske tun daga nan yankin zere nan wannan batu na da ya shafi matasa wace gudunmuwa ce suke ke kawa a yankin nasu a game da haka ne studio Kalangu take watsa shirye-shiryenta tare da kyakkyawar hulɗa da take da tare da gidajen rediyo da ke sassan wannan kasa ta mu ta Nijar a kodayaushe gurin studio Kalangu shine na kawo kawo fahimta fadakarwa da ilmantarwa ga masu sauraro kamar da ni bayyana muku a yau a nan ɗakin magana na gidan rediyo tirozerin muna tare da malam musa hamdal wato shugaban zauren matasa na jiha sannan kuma muna tare da amuman indatu shi ma mamba ne kwamitin matasa sannan kuma muna tare da aminatu Abdulhaman wato wakiliyar kungiyar nan ta mata masu kokari sannan kuma muna tare da abdulrahman almuman shugaban kwamitin matasa sannan kuma muna tare da bukari nura shi ma mamba na kwamitin matasa na yankin Chiruzerim ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara To kamar da kuka sani dai ku rike da kyau dai wato kasar Nijar tana da yawan al'umma fiye da eh, miliyan 20 wannan kuma a cikin waɗannan yawan al'umma matasa suna da babban rinjaye to sai dai duk da abin da ake yi na harkokin ci gaba matasa ana barin su baya akwai ka wannan matsala dalilin kenan muka ga ya dace mu ɗauko wannan batu mai muhimmanci musamman a wannan yanki na Cirozerin inda za mu ga wace gudunmuwa ce matasa suke kawo a cikin ci gaban wannan yanki nasu wani kalubale ne suke cin karo da shi waɗanne hanyoyi ne ta kamata a bi domin kawo gudunmawa ga waɗannan matasa wani ƙoƙari ne su waɗannan matasa za su yi domin ci gaban wannan yanki nasu bari mu fara da malam musa hamdalher wato shugaban zauren matasa na wuti rozere na malam musa sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu uh, salamu alaikum mun gode da kuka ba mu damar mu zo nan mu yi magana uh, akan abin da ya shahi uh, namu gudunmawa na matasa kan abin da ya shahi shahi cin gaba na yankin namu na cirozerin abin da za mu ca wajen mu wajen conseil de jeune wato eh, kungiyar tamu ta jeunesse eh, wajen yankin cirozerin abin da muka sa gaba shine karfafar da zaman lahiya zaman lahiya shine mu muka sa gaba tunda muka gani babu cin gaba ta kasa ko ta wani yanki ba zaman lahiya yanzu mu shine muka sa gaba muka sa eh, jeneskin namu kamar matasan namu su zamana lahiya kullum bakin kokarin da muke kawowa kuma eh, kire-kiren da muke musu eh, maganar da muke basu a zamana lahiya a zamana lahiya don kasar tamu ta ci gaba ko da mutum bai kawo ba wani cikas ba inda ya zama ya zamana lahiya muna gani yanki zai ci gaba insha Allah. na gode malam musa kafin mu zo cikin gundarin wannan muhawara bari in je wajen malam Amuman indatu ya taka guduma take a game da wannan batu na matasa a nan ciro zirin don wajen mu mu gudun mata mu kamar musa abinda ya ce mu <clears throat> kama mu kawo mu da mu da hankali duka mai yi sensibilize jeunesse da kawo manta cikin kwanciyar hankali paske kwanciyar hankali shine wannan kinmu objective kinmu na hara mun gani que akwai kasashewa da yawa wanda suke nan kusa da mu tunda babu kwanciyar hankali babu komi kenan saboda haka na mu wajenmu muna yin sensibilisation don ayi kwanciyar hankali kuma dan kuma muna, muna son matasa su samu aiki jan par exemple muna ganin meri muna ganin uh, organism da yawa muna musu takardu wanda da koi masalolinmu don su gara su don su kawo muku taimako eh, eh, haka to na gode malam ah, amuman bari in koma wajen aminatu abdurrahman eh, malama aminatu kuna cikin wannan kungiya ta ah, mata masu kokari a nan ciro zirin ko zami iya sanin shin wace rawa ce mata a nan ciro zirin suke takawa game da gudunmu da su ta kawo domin ci gaban kuma matasa na gode sosai bisa kan magana da aka sa aka bani na ji daɗi sosai lalle a nan ga ciro mata sosai suna da gudunmawa gudunmawa su ita ce su fito a gane su bisa harakan share-share babu abin da za a yi banda mata babu abin da za a yi banda matasa mata suna fitowa sosai su ma suna kawo gudunmawa su bisa yaki ga jahilci. Eh to yanzu matasa an san da matasa suna da yawan gaske a wannan yanki na cirozirin Shin ku ne ta kamata a tarbiya ko ba matasan? Shin matasan suna koyi da ku ko kuma dai har yanzu da zai saura? Matasa suna koyi da mu don saboda babu aikin da za a yi ban da matasa. Sai tare da su ake aikin nan. Kenan duk inda aka saka ce mata an je matasa. kenan tafiya tare da mata da matasa su ne ake nan gai to na gode eh, madam aminatu eh, malam Abdulrahman eh, a matsayinka da shugaban kwamitin matasa shin yaya halin matasa suke a nan ciro zirin to salamu alaikum ah. Eh, bala studio kalangu mun gode vraiment da kuka da wannan tambaya da mana sadir to halin matasa a nan jihar ciro gaskiya matasa sadir suna cikin wani hali wanda yake ba a dai cewa komi gaskiya rayuwa ce dai ake yi ta kicen yewa hankuri ne kawai matasa suke nan suna yi shine kamar yadda Musa ya ce muku a kullum mu gargadin da muke musu sadir na kamar dabor a samu lahiya kasan aka ce zaman lahiya ya zama dan sarki ko ba gaskiya ba zaman lahiyan nan ita ce muke so dabor idan aka samu zaman lahiya shi sai da lahiya ake yin komi sauran abun sadir matasa muna bakin kokarinmu muna samun wanda ke taimaka mana kama irin organization masu zawuwa suna ba matasa foro na wani koyon aikin hannu wannan duka muna wasu matasa ba su da lokacin masu je su yi abin me da yake babu wanda ke biye da su mu yanzu matasa mu da yake kamar wakilcin biyar su da faɗa musu yara ta akan mu muna biye su ko da yaushe muna leƙa su ma wani abu da yake kun san matashi da maza wani ran shi ke ɓaci sai mu kwatanta maka ya kamata komi da hankuri ake yin shi da kaɗan kaɗan ne ake ci gaba kuwa don kun shi da namu eh to da farko ka ɗauko batun kunci da matasa suke eh, ciki a wannan jiha ta ko ta ciro zirin me ya kawo haka rashin zaman eh, rashin aikin yi ne ko zaman kashe wando ne kamar matsalolin da sauran birane a nan Nijar suke fuskanta rashin aiki ne shine rishin aiki tunda rishin aiki in aka ce rishin aiki shike kawo zaman kashe wando wai in aka ce rishin aiki duk wanda baya da aiki shine za shine za sa ya zamana ya kashe wandon shi bala shine la premier des des choses matsala ta farko da muke fuskanta ita ce ta rishin aiki na ko ba gaskiya to na gode zan sake dawa gare ka malam eh, malam abdurrahman bari in je wajen eh, bukari nura malam bukari ku ne kuna cikin wato eh, zauren matasa a nan ciro zirin shin matasa suna taka rawar a zo a gani ta kowane fanni to mun gode da wannan dama ka ba mu ta mu tofa albarkacin bakin mu cikin wanga muhawara mai mahimmanci a nan dai garin ciro matasa suna bakin kokarin su bisa harka wanda ya shafi ci gaban al'umma ku da kanku kun gaye shi tun da fara kuka ce al'umman Nijar rinjayen shi matasa ne da mata kenan duk inda ya zamanto matasa da mata ba su taka rawa a zo a gani babu yadda za a samu ci gaba kenan matasan ciro suna yin bakin kokarin su duk da ma wani bi matasan kamar wanda ya kamata su gama hannu da su su aiki da su suna ɗaukar su kamar abokan hamayya abin da yake hana mu ruwa gudu mafiyan lokaci baske in matasa suka zo gare su gani suke matasan sun zo gare su ne kamar suna neman su tai su inda suke kenan abin wannan yana sa matsala wani bi yana hana ma ruwa eh, gudu. Tuba ka gani ba bisa yancin su bane su matasan su yi haka din. Matasa su bisa yancin su ne tunda suna son ci gaban gunduma su shine yasa suke zuwa wurin mahukumta suna kai musu koke-koken su suna zuwa gare su da abubuwa wanda suke da amfani a gari. Me su mahukumtan mafi yawan lokaci sai su ga wannan abubuwa wannan matasa in muka buɗe musu wannan hanya suka shiga kamar mu da muke nan kenan kamar suna neman su goyi jaya mu ne daga inda muke saboda mun kasa yin abin da su suke so su yi kenan suna so kamar su ɗauki wurinmu ne kamar yadda na taimaka ne kamar mun zama abokan hamayya na su. Na'am, Eto, eh na gode, bari dawo jan Mala Musa Hamdalhayar. Matsalar muna so mu ci yaya dangantaka take kasancewa tsakanin eh, shugabannin jihar Tirozirin da su ainihin matasa a nan. ya dangantaka su take to eh, abin da ya shahi zaman namu tare da manyanmu da sauran masu tallafi mm. mutane eh, da su masu hannu da shuni gaskiya wani lokaci mu muna gani kamar ana ware mu ana ware mu saboda ba a nemo mu ko da yaushe da lokacin da ya kamata da inda ya kamata kuma alhali mu muna nan muna kawo namu bakin kokari ba dai wani bi ba mu zuwa gare su sabirai muna gaya musu ba sai mun gaya musu ba hukumomi ko menene duka za mu yi amma su san da cewa mu ma da muke nan ga muna kawo namu bakin kokari muna ta yi da tare da matasan namu muna wani bi gamuwa muna dai ayyukan da duka abin da ya shahi eh, duka da zaman eh, kwanci hankali duka wannan muna wahawara tsakaninmu kenan zaman namu zaman namu da su wani bi yana lalle kawo eh, rishin kamar eh, fahimta fahimta fahimta eh, saboda ina so in san takamaimai mi kamar waɗanda ayyuka ne waɗanda waɗannan matasa suke yi wanda suka sa hukumomin za su sanin su waɗannan ayyuka matasan suna ayyukan da za a cewa suna kawo tasu gudunmuwa? Eh, kwarai suna yi mu yanzu misali muka doki wajen bangaren namu na departement muna ayyuka kaman wani caravan na sensibilisation kaman wayewar da matasa ga kai wannan mun sha yin shi hal muna eh, gayyata su ma gwamnatoci suna zuwa mayan namu muna gayyata su suna gani suna gani abin da muke yi mun sha yi kuma mun sha gayyata su su zo su zamna su ga abin da muke yi kuma cikin komin matasa mata da sauran matasa su ma suna kawo bakin kokarinsu wani bi sai su je wurin da ya kamata yana so wani gera su gera shi su yi shara su yi don suna gani duka amma wani bi sai in kamar wansu eh, masu juni masu tallafa masu kungiyoyi bala in mm. suka zo sai a nema matasan nan ba neman su ganin suka tamba an ba wanda dai suka sa suka tamba lalle su sai an kawo musu eh, matasa an dai sun ce dai to wannan taro kawai suna bukata da gwamnatoci da matasa sai a nemo wasu matasa can da ba su san ba menene ake ciki a sa su sai mun ji ma an zo an yi taro an wase ke bumba musan san menene ba suka zo yi kenan wannan shi ba yake kawo wani bicik cikin aikin tahiya tare da tare su manyan namu kamar mai eh, su waɗannan matasa ainihi waɗannan matsaloli ne suke can karo da su a nan ciro zirin me hana ci gaban su to eh, lalle nan ciro akwai su matsaloli da yawa matsalolin su ne wani bi sun danganta kun san ciro in aka doki jahan ga na ciro jiha ce babban jiha ce wadda ta kumshi wurare wanda wansu daji ne kenan matasa wansu suna daji wansu suna cikin gari to ni cikin gari ba su bane na komin duka ko a ce su ne na departement kenan sauran su ma suna can cikin daji don ba su da su hanyar samun labari baski in mutum bai da labarin na yau da kullum abin da ake yi da yanda ake tahiyar take yi kenan kullun shi yana baya kenan wannan gaskiya matsala ce ta inda mutum zai iya ma ya samu ya kawo ni eh, tallafi ko ne ya kawo ni bakin kokarin in baya da labari kenan wannan samun labari wannan ga matasa shi ne wannan matsalakin babba ta farko kenan ta biyu kenan guda kuma ita ce kamar masu tallafi haka ba mu da su wanda suke nan tare da munanga. kullum sai dai wanda ko sun zo ko mu tai can wani biyu a gada mu neme su to wani bi kuma ko da muka tambaya wasu abubuwan ba su zuwa gare mu ko ba ma sani daga baya ko menene abun ya zama shikenan daga can hal shiru shikenan to kenan wannan matsala ce wadda gaskiya matasan ciro eh, suka samu ko wadda suke fuskanta a nan ciro na gode watakila akwai kari da za ku yi kan matsalolin da matasa suke can karo da su a nan ciro zirin malam duk abin da musa ya ce mu muna samu matsaloli da yawa surtu tsakaninmu da hukumomi aske su ne wani bi Eh, partenaire message radio suke musu ko su musu message ya kamata su yi message radio mu ya zo wajen mu ko ya zo direction jeunesse sport me wani bi baya zuwa da maza ko wani bi ba ma zuwa kenan sai dai kuma mu gani wasu mutane sun tahi sun yi representan mu a ke mu ba sani ba. Wato kana so ka gane da ni da cewa watakila uh, wasu ne suke amfani da yawunku wajen samun taimako maimakon ku matasa da kuke anan ciro. Eh wani bi haka nan falaske ba mutanen ciro ba jan kin ciro in jan ne na ciro mu baya mana ciwo paske jan na ciro shine ya yi amfani da wannan farmashin ina matasan na ciro suke suna nan me ba a gayyato mu rashin labari hakumomin nan suna wasu ko wasu mutane in sun samo labari sai su gaiwayo can sai su doko wasu mutane can eh, da ba eh, su <laughs> amfani da su akwai matsala akwai matsala sai <laughs> na gode eh, malam abdurrahman almuman Eh, shin kuna yasa ku matasa da kuke a nan ciro zerin ba ku tashi tsaye ku nemi na kanku maimakon sai kun jira wasu sun baku ko wasu sun taimaka muku neman na kai matasa na bakin kokarinsu ko ba gaskiya ba matasa suna neman na kansu paske in ka diba ka gani akwai matasa ne ke aikin garake akwai matasa dewa namu da suke aikin garake matasa dewa kuma eh, ya zamanto suna da aikin hannu wasu suna da atelier mai ciro sai wasu mushanni ne to bisa ci gaban garin da kanshi matasa suna so me sai matasa muka gane da cewa kamar garinmu ba haguman gari ne menene rishin hanya ma bata biyo ba ta nan wurin yana sa tadir kamar in sana'a guda ta yi yawa in sana'a guda ya zamanto ta yi yawa cikin gari zaka gani ba kowa da kowa bane za a iya samun bakin rabon shi kuwa wala ba kowa ba za a iya samun amfani shi don shi ne stadir muna kira stadir ga gwamnatoci in san samu ne muna so gari namu wanga ciro ko ka tashi matse garin ga babu wani abu ko ba gaskiya ba faske da ka tashi aikin garake ne za ka yi in ba aikin garake ba za ka yi mutum shira ne za a yi visan su nishar eto eh abdurrahman ana cewa noma tushen arziki kuma duk wata ƙasa da kake ganin tana ci gaba ta taso ne da asali daga noma da kyau shin mu me yasa a wannan ƙasa tamu matasan ba su ja hankalin su shugabanni na cewa waɗannan bangarori biyu noma da kyau su ne mizanin ci gaba wannan abu ne wanda yana cikin kanuwan mu mun shima bar suke yi mine ne noma da kiwo dole ne za a ba su gaskiya a cikin mu Nijar. da yau akwai abubuwa da yawa ba a fatar tashin hankali ba a fatar komi idan wasu ƙasashe suka liƙe iyakarsu in ya zamanto ba mu noma ma kanmu ya kake kuke ganin za ta karewa don ka abu ne wanda yake duka matasa yana cikin kansu ina gani na mu Nijar. Me sai ya zamanto magabatan namu ba mu da me ake cin shi ba su da kishin wa'annan abubuwa mun in ta abita mu ne sai mu zame a kawo diga da felu a kawo mu waya a gani in ba mu aiki ba ko ba gaskiya eh, bari koma zan koma wajen eh, eh, mada aminatu mata tare da matasa ganin cewa kuke da rinjaye a wannan ƙasa mu shin kasawa ce ta ku mata ko kuma kasa ce ta su matasa gana har yanzu tsohi ne suke ci gaba da cin karansu babu baka game da shugabanci da eh, tayar da harkokin kasa mata da matasa suna iyakan kokarin su gaskiya suna kokari sosai dan saboda haka saka doki bisa bangaren mata suna fitowa sosai sa su aikin su suna leman na kansu ba su jira sai an sa an musu amma kama wannan a kama musu tallafin nan suna son shi kamar yadda matasa su ma suke so a kama musu su yi saye da kansu dole sai an kama musu don abu ya yi gaba kenan kan ga matan su ma suna so a kara kama musu yi gaba amma suna iya suna yin iyakon kokarin su gaskiya ya bangaren ya kuke taimaka ma kungiyar ku ta kokari eh, mata masu kokari ya kuke yi kuke taimaka ma yan eh, mata musamman ma yan mata matasa da suke a nan ciro to mu yanzu kun ka sa doki kama kungiyar ta mata masu kokari kamar mata ne wanda suke sa suke aiki na dimke dimken ga kenan yanzu mutum kama ko mace in tana da kishin kanta tana iya kawo kanta a wurin mu ta sa ta ce ita tana so a koya mata aiki kaza ba sai ta bada da ma wani abu dan ta debe makanta ta kai ci ko ko cikin mu a samu ta formatrice a ce a tura ta wani wuri ta sa ta bada foron bisa a masana'antar da suke nan gai kenan wannan taimakon na muna sa muna nan ganin shi dole rasa sabar kamar mace in bata da kokari kokari ne abubuwan ga duka na duniya kenan kana da kokari zaka sa ka ci more su amma baka da kokari ka zamna abu yaya zai sa isko ka bata yi wa isko kenan dole sai ka yi saye kenan sayi wannan ta mata da matasa ana son ta sosai ana so kuma dai a gane ta kenan ana so a kawo kokari in baka da ma wani abu ka kawo kanka kaka ka gudunmawa ka kenan sai a tallafawa maka nagode nagode malama aminatu malam bukari barin koma wajen ka shin a wannan yanki na tirozerin matasa ana ganin su a ko ina musamman wajen neman na kai kamar wato neman zinariya gina zinariya da sauransu alhali kuma an san da eh, babu ilimi duk wani abu ba zai je ba yadda ake so ya kake ganin ci gaban matasa idan kuma ilimi ana wasa da shi na gode da wannan tambaya da mini na farko dai dabor zan ce muku harka karamcin ilimi a ciro wannan istad mun wuce shi a da ana iya a ce mini garin ciro babu matasa wanda suka ba karatu mahimmanci amma a yanzu dai ciro matasa karatu sun ba shi muhimmanci zai zamanto sai dai ce mini matsalan mine ne matasa in sun je sun yi karatu in suka dawo mine ne suke zama farske mafi yawan wanda kake gani suna ta neman zinariya ko wani abu duk wanda ka diba cikin su kashi hamsin cikin ɗari za ka same su suna da takardun su na karatu kenan rishin babu aikin yi ne suna kishin kansu shine ke su fudda su kana ganin suna zuwa wani neman zinariya ko wani aikin garake shi wanga yanzu da yayin kun yi interview da shi mu ne amma yanzu aikin garka ki me yasa ake aikin garka yana noma albasa yana kishi ne yana son ci gaban gari duk da aikin shi na mushe da yake bai hana shi gashi yana aikin eh, gona. To wannan matsala ta rashin aiki na matasa musamman ma shigar da su a cikin ayyukan gwamnati ba ka ganin matsala ce wadda ta shahi kasa baki ɗaya to da idan ka duba kamar da <laughs> magabata suke cewa dambu in yayi akwai ya Matsala ce wadda ta shafi kasa baki ɗaya mai duk da matsala ce wadda ta shafi kasa baki da ina gani akwai hanyoyi da wanda suka kamata a bi a magance su waɗannan hanyoyi misali yanzu an ɗauko misalin matasa wanda suke aikin garake me suna fuskantar matsaloli akwai wanda zai yi noma ya fudo abin garka nashi sai da abin garka ya zama matsala sai abin garka ya lalace kenan akwai asara a ciki ba wai matashi bai da kishi ba ne yi yana yi mai ya kai bakin karhin shi ya kamata a kama mishi da sa me babu wanda za su kama Eh, eh, na suke waɗanda ta kamata su kama wanda ya kamata su kama hukumomi ne kungiyoyi wanda suke zuwa suna taimakon talakawa su ne kamata su kama matasa bisa wannan fanni kun sha gaya ma gwamnati cewa kuna bukata a taimaka muku gai wannan bai kai sai an gai ba kullum plaidoyer na jen bai wuce ba entrepreneuria na jen ko amfulwa kullum plaidoyer na matasa bai wuce haka nan ba koyar da matasa aikin hannu su nemi kasuwanci ko kuma aiki wannan sini kullum kukan matasa ga shugabanni na gode bari da wajen malam musa kaji abinda malam bukare ya gai shin akwai wani ƙari da za kai ko kafin mu je eh, to lalle karin da za ni eh, shi ne wajen matsalolin nan kamar yadda ya ce misali masu aiki wannan nagarka ko aikin kiwo ma babu wani tallahin da ake musu babu suna yi dai ne kenan eh, ma abun ma sun yi kokarin sun hudu wani bi ba su samu hanyar da za su yi su samu amfani da shi kenan lalle akwai masololi wajen tallafa eh, matasa ba tallafa musu da cikin ayyukan nasu wanda suke yi wanda suka karkuro su da kansu suka sa kuma karhinsu suka yi to yanzu ya kake ganin an ka duba waɗannan matasa a nan ciro zirin wace hanya ce ta kamata a bi domin a taimaka musu to eh, hanyar akwai ta kawai dai abin gane babu kamar niyya ce babu niyya ce hanyar hanya ce wadda ta tahi ne ba ta dawo ba menene magana haka nan ana matasa suna yin wani bi kamar dosin suna tambaya mu da kanmu mun sha yin eh, wani tadayar kamar wani dosin mu tura ma masu tallafi wannan sai abun ya zama shi kenan kamar an jefa eh, wani dusi cikin ruwa mm, an shuka dusa kenan yawa <laughs> kamar shuka dusa kenan babu wani abun da zai biyo baya to kuma sai mu zo wani bi mu ma hukumomi ko wani bi ma mu neman mu samu yi taro haka da su ko to shi ma sai ce to ba su da halin wannan kuma kamar babu wata magana da za ta biyo baya Eh, to an san da matsala idan matasa ba su da aikin yi akan can karo da wasu matsaloli eh, na ja da baya ga yankuna ko ga wannan jiha eh, a nan ciro babu wannan matsala idan matasa suka rasa aikin yi suna koma suna yin wasu ɗayan auka misali sace-sace ko tara mutane kan hanya wannan matsala ba a can karo da ita a nan to matsala kamar irin wannan matsaloli ba cewa babu su amma nan ga mu muna bakin kokarinmu mu yanzu in kuka diba dai nan yankin ciro gaskiya yanki ne wanda za a cewa daji ne amma muna bakin mu wuri ne wanda an aka diba gaskiya tana da dama wannan wannan danyen aiki saboda mu matasa ko da yaushe muna kiran su da wannan abun kas yi shi kuma kal su kawo mana wani ta da kai baya a nan dai jihar namu amma wannan fanni ina gani kamar gwamnatoci wani bi ba su ganin hakanan saboda menene kamar sun mance da suna gani su matasan nan suna nan akwai su amma an ga akwai tashi hankali ba shi cewa komi ke menene kawo wannan kuma mu muna nan muna aiki su san da wannan ke mu muna nan muna aiki muna dan musu foro muna ba su magana cewa kamar wannan ayyukan sha wannan kasi in an gama an yi wani bi gaskiya yawanci muna ya daga baya sai a gane ko su wane ne suka yi ko wanda suka yi ma an aka diba wani na wata jaha ne suka zo suka yi wannan danyen aikin ba ma nan bane tun da mu gaskiya mun gode musu kuma matasa suna bakin kokari suna sauraren mu muna ta musu magana dai kuma ba za mu gaji ba saboda mu ci gaba ne aikin mu ne wakilci ne na wakilci ne namu kuma muna gani ta wannan hanyar ne ita ce ci gaba kuma mata da matasa su ne ke da babban rinjaye a wannan kasa tamu kuma yan siyasa ku ne suke tuntuba su ku ne suke son su yi kokari su ja hankali shin a nan gaba wace hanya ce za ku ɗauka na ganin kun ganar da waɗannan shugabannin yan siyasa ko waɗannan yan siyasa da suke taka bazarar ku amma kuma ku ba ku ganin komi da zaɓe ya ƙare mu wannan tambaya zan aikata zuwa ga da eh, abdurrahman abdulrahman eh, datu ya kake ganin wannan matsala to kamin in baka amsa ina so in koma bisa zancen nan na dazu na matsalolin matasa kama nan ba mu hukuma ba ba, ba cewa muka yi ta ba mu komi a mu ta tallaba mana ta taimaka mana nan in ka ga for example wani gen haka ko yana ciwo ko yana kabu-kabu ko yana garka in ka yi garkarka ka yi kokari wani bi ba shi za ka doka ka yi haka da waggakinka albarka amfanin mm. in ka je can a gadas ba ka samu wanda za ya sai da shi kuma tax wadda za ka biya su ma suna da yawa kenan abin na hukumomi su gani paske talaka ne baya da wani abu wato idan na fahimce ka hukumomi ba su baku kwarin gwiwa eh. maimakon su taimaka eh. sai su ci gaba ma da eh. take muku hanyar da za ku bi na'am fidda mana tax nan ko su ba mu in mun samu riba in sun gani riba mu yayi yawa ko mun iya ba da wannan taksosi sai mu ba da su me ba haka nan kawai kana ba da kana doka sai ka dauko bashi ka biya kuma in kana kabu-kabu nan kullum in ba in kudin moto kawai gare ka sai ka sai moto kana kabu-kabunka mai ba ka iya in ka shawo kona sai polisi ya tare ka ko wani ya tare ka ya ce maka kawo wanga takardu kai baka da halin su takardun nan ko kuma ko wata shekara ko wata waya eh, wata sai ka yi kenan wannan masaloli muna da su kenan hukuma ta gamu ta ta taimaka ta dube ku da idon eh, rahama eh ta daibo mu da idon rahama surtout cikin wuraren ga kamar cero zuri yanzu eh, question kin ka ta gudun da matasa ta kamata su kawo musamman an san da 'yan siyasa suna amfani da matasa musamman ma da matasa da mata domin su samu matsayi daga baya sai su yi watsi da ku wani kira za ka yi ma matasa su gane da haka ɗin to kira da za ma matasa yanzu sai mu yi aikin siyasa da kanmu mu da kanmu kuma mu yi represente kanmu kenan mu zo da condition kinmu condition ke mu da tsare-tsaren mu mun zo mu yi siyasa don mu kamo eh, tallaban mu da ku kawo ta ku gudunmuwa kenan mu kawo gudunmuwan mu eh, a kasa da kuma Ah, da ci gaban wannan kasa ta eh, da matasa kuma ina gode zan malam abdurrahman eh, na san kana suka kara kan wannan batu na gudunman matasa ah, a ci gaban siyasar wannan kasa ta mu ganin yadda 'yan siyasa suke amfani da matasa a cikin wannan kasa ta mu anan tiro zirin ma haka ne anan ciro zirin ma haka nan ne me kawai kiran da muke yi mu yanzu abin da muke so matasa su gane sadir kamar yadda amumun ya ce sadir matasa su yi siyasar da su da kansu tunda yau za ka gani akwai wani matashin an fiddo shi ta wata farti mai wanda ya turo shi wancan ne wanda ya turo shi shi ya zo ya presente dan saboda matasa su bi shi mai amma dabarun da za a aiki da su na wancan kuraye muke ce musu kasar <laughs> tsohon kuraye muke ce musu namu na siyasa yana shi ne muke so yanzu matasa in za su yi abu kakkai wahala ka tura mota a barka da hayaki tura motar siyasa kenan eh tura motar siyasa kenan kamar yadda amu yau yawan matasa in suka gamu suka hada kansu sai su samu meri yo kuna ai hada kanku ku matasa muna nan muna kokari babu abin da ba yiwuwa shi cikin rayuwar duniya ko ba gaskiya ba don muna nan muna ba da namu kokari ko ba gaskiya ba don saboda haɗin kai mu hada kan matasa ko da nan da shekara shi ba a cimma gurin komi a kusa a cikin lokaci kalila muna so nan zuwa lokaci lokaci lokaci mu dai muna ci gaba da waye matasa kai har mu kai inda za mu cimma wannan guri amma muna son matasa kamar su kama wurin su tunda duk ko ma ne mu ne mayan gobe mu ne gaba za mu rike eh, ina gode abdurrahman eh, ina gode barin komo eh, madan aminata kun ji lokacin matasa suna kokarin kama cikinsu wajen harkokin siyasa wace gudunmuwa ce kowane kira ne zaki yi ma su matasan domin su kama jikinsu na ji daɗi sosai bisa tambayar da aka saka min kuma dai kamar yadda president dejan ya faɗi yanzu ya sa ce matasa su kama juna don su samu su kama kamar meri kenan yanzu aka doki mata da matasa suka hada karfi wuri guda ina jin Allah yarda an samu mayar mace a samu kuma dai mayar adjuwan mace don saboda duk electoral duk vuwa inda suke mata da matasa ne kenan wa'annan suka sa suka yi kokowa sosai za a sa a cimma kai wannan al'amarin e to kina ganin ka matasa da matan suna iya haɗa kansu domin su tahiyar da siyasar da 'yan ƙasa za su amince da ita su ba su yarda haɗin kan nan ne dole sai an sa an yi sensibilisation an jawo hankulansu an kwatanta musu abubuwa da dama an kwatanta musu abubuwa da dama Allah da za a sa a ci guri yadda ake son shi na gode eh, mada aminatu barin koma janka eh, eh, malam musa harkar matasa a nan ciro na harka ce wadda ya kamata a dibe ta musamman shugabannin wannan yanki su dibe wannan matsala ta matasa saboda an ce matasa suka zamna wuri babu aikin yi babu sana'a ko kuma babu abin da za su yi akwai matsala shin waɗannan ƙoƙari ne su waɗannan hukumomi nan suke yi domin ci gaban matasan ciro zere. eh shine wannan lalle e tallafa ma matasa wannan yanki shine kuke-kuken da kullum muke yi muke ma gwamnati kuma muke ma masu tallafi wannan kamar in aka kawo misali matasa masu an aka gansu masu wani aiki haka sai a samu a kama musu a kama musu kenan menene abin da za a kama gwamnati ta kanta tunda akwai eh, direction ta jeunesse kenan ta hanyar ta gwamnati yana iya sani menene wannan matasa suke bukata ko menene tallahin da ya kamata a musu saboda a samu wannan abin da suke yi ya ci gaba a samu kuma kasar ta amfana da shi saboda ko menene matashi abin da yake yi amfanin kasa ne tunda shi abin da aka mishi ko yamma kan shi duka dai kasa ne aka mashi. Eto eh ya kake ganin eh, matasa da siyasa? To gudunmawar matasa ita ce da farin sai su da kansu su hada kansu. In suka hada kansu, 'yan siyasa yanzu lalle eh, abin da suke nema kamar mai neman wani namomin daji ya shiga daji abin ya namun daji kowa gudu zai wajen shi kenan su ne haka suka zama matasa yanzu wato zawarcin su ake ta yi yawa ko ina kenan da su ne tunda an ga su ne suke da yawa amma bayan hakanan kuma ba su ganin wani amfani amma yanzu in suka hada kansu suka zama sun siya guda madar daya kenan su da kansu wannan za su ci amfanin wannan siyasa saboda duk wanda zai zo a dole zai musu wurin da suke so inda yana son ya dama da su kenan sun suka samu wurin da su ya musu dole sun san eh, abun da suke fuskanta tunda mai gida shi ke sanin inda gidan shi ke zuba sosai kenan wannan suka samu wannan wurin dole za su ci ma eh, kan eh, za su kawo ta su gudunmuwa da warware matsalolin da suke cin karo da suke fuskanta na gode malam musa malam bukari musa ya ce ya kamata matasa su kasance tsintsiya madaurin ki daya ina ga alamun wannan lokaci a kasan mu Nijar ya ma zo lokacin banga siyasa na matasa ya zo ƙarshe tunda in kun diba ku ɗan jarida ne a ƙasar mu Nijar in kun diba matasan farti nawa suka taso wanda matasa ne ke a gabansu wannan yana nuna matasa sun gane da tun can shekarun baya ana laɓewa bayan su ne ana laɓewa bayan saniya ake ci a halbikar sana kenan lokaci ya yi wanda za su kama su da kansu wannan mutane da suke zo gare su suna ta su kama musu ne matsayi su da kansu wannan matsayi suke so kenan yanzu tsakanin matasa ne ya kamata a nemi gane mu juna a fahimci juna tunda dai dukan mu kokawan mu guda ce kenan ya kamata mu zamanto tsintsiya madarmin mu dai kamar yadda ya gai wannan shine babban al'amari wanda yake gaban mu kuma in mun diba a yadda siyasa take ta yanzu wannan al'amari muna ga alamun za a cimma guri nan da ba da daɗewa ba na gode malam ito eh, na ganin lokacin namu yana harara mu bari mu dawo kan batun ya kuke ganin wannan matsala ta matasa a nan cirizirin za a warware ta kwata-kwata ta yadda matasa su ma za su kasancewa wajen kawo gudunmuwa ga cigaban yankunan su musamman cigaban wannan yanki koko wannan ja ta cirizirin bari zo wajen ka malam eh, abdurrahman amuman ya kake ganin wannan eh, hanya da matasa ta kamata su bi domin su kawo tasu gudunmuwa sannan a ƙashe wacce ke wani kira za ka yi eh, gudunmuwa su wajen ci gaban yankin su da kuma ƙasar su. to abin da dai muke kira shine dai kamar shine matasa su shiga siyasa ko ba gaskiya ba su shiga siyasa kuma kamar yadda na ce ɗazu kamar su yi ta da kansu ko ba gaskiya ba kuma mu ƙara hankuri cikin rayuwarmu ko ba gaskiya ba mu ƙara hankurin babu tunda aka ce shi komi mai hankuri mawadaci wata ran yakan dafa dutse don kuma ƙara hankuri mu tsaya kuma mu yi biyayya biyayya nan da za mu yi ba don komi ba saboda mu koyi abin da ba mu sani ba idan muka koye shi wata ran mu da kanmu za mu tallafa kanmu tunda mu ba don muna yi bane dan kanmu muna yi tunda su na gaba ba su tunanin mu wannan abin shi shine koya mana mu a yanzu muna tunanin idan su basu bar mana komai ba mi za mu bar mana bayan mu don ko wannan abin ya dame mu Burema ko ba gaskiya ba. Kenan hankalin nako yana kan makomar ku. Hankalinmu yana kan makomar mu. Ina gode. Bari in komo muma amuman indatu wani kira gare ka kan matasan cirozerin domin su tashi haikin su ya aiki domin su kawo tasu gudunmawa ga ci gaban wannan yanki nasu. To ni kiran da za ma matasa da farko mu matasa mu nema ilimi mu yi karatu kuma muna nema wajen hukumomi su yi formen mu cikin duka ayyuka kuma mu yi organize in muna da wasu proje mu mu kawo su mu nema wajen hukumomi da partenaire tallabi kuma wani abu yanzu dole sai da siyasa komi sai mu shige ta ita ma mu mata shiga wadda kuma matasa mu muna da yawa kuma siyasa an sani in kuna da yawa dole ta yi da ku mhm. que on va imposer nos décisions. kenan haka na ni kiran nan nake kuma mu yi hankuri kuma mu tattamna bisa wanga kwanciyar hankali komi sai da kwanciyar hankali ne ana so a samu cigaba que vraiment muna so kasan mu ta ci gaba dole sai da kwanci hankali amuma na. Eh, madan aminatu akwai wani kira gare ke ga matasan cirozerin da kuma matan cirozerin domin su kawo tasu gudunmawa ga ci gaba kiran da gare ni ga matasa da matan ciro su fito sosai su yi siyasa da kyau abin da basu gane ba wanda yake boye ba yanzu gashi nan ya hoto menene fitowar shi matasa da mata su ne gaba su lemi incin su lemi hakkin su da kansu ba sai wani ya kwace musu kenan su lemi hakkin su silemi lemi abin da suke so wato da wata dama ce ta musamman wata da dama ce ta musamman ta mata da matasa na gode na gode madan aminatu eh, malam bukari eh, nura akwai wani kira gare ka eh, da ko sako zuwa ga matasan cirozerin musamman ma da ake ganin kamar suna daga cikin matasan da ba su samun walawa yadda ya kamata ta yadda za su kawo tasu gudunmuwa ga ci gaban wannan yanki kirana guda ne ga matasa duk da ma kunci ba mu samu wala yadda za mu kawo gudunmuwan mu cikin ci gaban gunduma wannan kai ya sa guwan mu ta kare wato ƙasa a guwa kai ya sa mu yi kasa a guwa mu ci gaba da maya in Allah yarda lokaci wanda za a dama da mu dole zai zo saboda ko ne za a yi ba a yin shi ba tare da matasa da mata ba kenan koko da muke yi kan mu gaji mu ci gaba da yin ta kuma muna kira ga su mahukumta uwayenmu ne yannunmu ne mu ɗiyansu ne su kawo mu gare su su duk wani abu wanda ya kamata na ci gaban ƙasa ne mu yi shi tare in aka yi abu ya yi kyawo mu ne duka in ya lalace ma lalacewa mu ne duka paske yau in an ce mun lalace mu yaran banza ne su ne uwa mu kenan ɗiyansu ne yaran banza kenan mun kiran da muke gare su su jawo mu saboda akwai rai akwai mutuwa wannan wuri ba kullum za su dawoma gare shi ba dole ne gobe mu za mu kama wannan wuri sun ba mu horo tun kan su bar wannan wuri Na'am, na gode Malam Bukari. Malam Musa Hamad alhair eh, wani sako gare ka, wani kira gare ka ga matasan ciro zirin da kuma hukumomin da ke tayar da eh, jagorancin wannan yanki naku. To, eh, kiran da gare ni zuwa matasa. Shine matasa su samu su rinka saurari eh, shugabanninsu saboda komi da aka doka yanzu an aka doki wannan conseil de jeunes kenan hanya ce ta wadda yake kowane matashi eh, zai zo a saurare shi ya yi magana in yana da matsala shi kenan an aka zamna tare ta wannan hanya ce za a gyara kenan yanzu duk matashi din da yake shi kokari ya saurari wannan ma'aikata mm, eh, shugabannin shi kuma ya samu a samu hulda tsakanin magabata kuma na gwamnati saboda wannan hanyar ce kuma ake samu ana ciwo kowace eh, masala. to mu kuma na gwamnati su rinka tunanin matasa wannan saboda a bar kalewa in aka ga kura ta lafa ana cewa kawai shi kenan ba komi a'a su matasan ne su kenan suna aiki a bar manta da su an suna can sun yi eh, shiru ga inda suke in wani abun da ya zo wanda ya kamata matasa samu labarin shi ko suna wansu eh, ma'aikata ne ko wani eh, masu tallafi sun zo suna neman eh, matasa ya kamata matasan nan ne kamata a kirawo musu su su zanta da su su samu bayani su matasa su samu wannan labari saboda koke kokin nasu kenan matasa ko da yaushe wanda suke kawo mana da cewa su mance su ake yi suna gani abubuwan wani bi sai dai su ga a tele an ce ga shi kuma ga an nema matasa an yi maganan matasa wani bi ba san ban su wane ne matasa wanda aka kira wani ba ma neman su kuma alhali wanda suka zo sun zo a kan eh, eh, ga sunan matasa sun zo su yi wani tallafi ko su ba da wani labari wanda na matasa ne amma ba neman su kenan gwamnati nan su yi kokari muna nema gare su muna kira gare su labarin da ya zama na jen ne na matasa ne ya zama nasu ne. Ina gode a bar manta da matasa a kula da matasa ina ganin da wannan kalamai ne na Malam Musa hamdalhair za mu zo ƙarshen wannan mahara tamu wadda ta shafi gudun da ya kamata ah, matasa na cirozirin su kawo ma yankin nasu abinda za mu rike a cikin wannan mahara ta yau shine dai eh, matasa suna kawo tasu gudunma, a dukkan harkokin da suka shafi tattalin arziki da zamantakewar wannan ƙasa ta mutan jihar musamman ma a wannan yanki na cirozirin don haka matasan suke cewa ya kamata a dama da su ta kowane fanni domin matasa su ne ginshikin ci gaban duk wani yanki hakika kuma muna fata matasa za su kara hoɓɓasa za su kara himma da ƙwazo domin kawo tasu gudunmawa ga ci gaban wannan ƙasa tamu musamman matasan wannan yanki na Cirozerin. Malaman da suka taimaka wajen gabatar da wannan mahara nan ɗakin magana na gidan rediyon Cirozerin mun samu wato Malam Musa Hamdalher eh, shugaban kwamitin eh, ja na matasan Cirozerin da kuma inda tu mamba na kwamitin matasa na jihar Cirozerin da kuma Aminatu Abdurrahman kungiyar sannan ta mata masu kokari a nan cirozerin da kuma abdurrahman um, almuma uh, wanda yake shugaban zauren matasa na cirozerin da kuma malam bukari nura mamba na kwamitin matasa duka malaman da kuka amsa wannan kira mun gode ni malaman ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.